Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. To kafin mu kutsa a cikin shirin yau muna so mu fara da yin ta'aziyya akan rashin da muka yi na wani hamshakin dan siyasar Najeriya kuma tsohon bakon shirin nan na tsaka mai wuya. Muna muku maganar Alhaji Abdulrahman Jimita ne tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adamawa wanda aka taba shirin nan na tsaka mawuya da shi kuma wanda ya rasu ranar lahadi 17 ga watan nan na yunin shekarar 2018 din nan a ƙasar saudiya kullum za ta bude facebook za ta bude eh, jarida za ta bude twitter akwai zage-zage da sharri wanda ake mana mu da muke shugabanni to wannan baya tamun mu baya tamun mu musamman ba kamar ni don na yi istihara jini na na akuya ne idan akuya zai ci zanen ka kada ki dube ta har sai kai Allah ya dina wa akuyan nan ba ta wata shi da zaka zo da ƴaƴa uku da faki cikin zanen saboda haka ba wani abu masu zage-zage ku yi masu sharri ku yi masu kazafi ku yi babu wanda ya iso sau da mu bisa kan da muka sa a gaba Adamawa. Allah sarki marigayi Abdurrahman Abaji Maita kenan babban hafsa a gidan gwamnatin jihar Adamawa wanda tsohon ɗan siyasa ne da bai shayin faɗin ra'ayinsa da hakan sa wasu ke masa kallon mai abarota shi dai marigayin an sha fafatawa da shi a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya ko kuma yakan ma ja abin da kan sa a yi tsaka mai wuya kama daga batun rufe zauren majalisar dokin jihar Adama a zamanin gwamnatin mutanen Yako da har ake masa lakabi da ko sama da ƙasa za ta hadu kana kuma ga ma batun ko za a samu a kulba lokacin da ya ce gwamnan jihar Adama sanato Muhammadu doji birla da ma gwamnatin jihar suna bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a zaben shekarar 2019 na sanata ne za mu tsaya a kan namu duk abin da zai faru ya faru demokuraɗiyyar najeriya in babu kai turakin adamawa da ba a yi ba daga zaben amurka mun tabbatar da allah yake ba da mulki watanni uku za ka rantse da ƙur'ani trump ba zai kai zaɓe ba amma allah mai ba da mulki ya bashi saboda haka duk sara da sassaƙa da za a maka dukkan soki burutu da za a mata za mu zaɓe ta za mu bi ta in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi turakin adama dukkan abin da zai faru a adama mu bi mun yi sikirin duk wannan gwamnati na yi a tiku abubakar ne. Abba Jimeta kusan fa ya aiki da daukacin gwamnanin jihar Adama tun komawar demokuraɗiyya a shekarar 1999 kama daga Boni Haruna, Mutanen Yako, har zuwa Bindo Jibrilla, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kowa yana sha'aninsa, ya manta babban gidansa, kururruka sun yi Allah ji kan Alhaji Abdulrahman Jimeta muna taya iyalansa da mutanen jihar Adama da Najeriya baki daya juyayen wannan rashi. Allah sa ya huta mu kuma Allah sa mu cika da imani. To shin ko ka samu labarin cewa an tsige Hama Ahmadu tsohon firaministan jamhuriyar Nijar daga kujerarsa ta majalisar dokokin wannan kasa. Ainihi mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa ne ya rubuta wa kotun tsarin mulki wasiƙa a farkon watan nan na Yuni domin ta fayyace matsayin ɗan majalisa Hama Ahmadu bisa la'akari da wani hukuncin da ya hau kansa a ranar 17 ga watan Maris na 2017 saboda samunsa da hannu a wata badakalar sayan jarirai. Bayan nazarin wannan bukata alkalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben nijar ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin hama amadu da mataimakinsa garba hima bayan sulluɓewar kujerarsa ta ɗan majalisar dokokin ƙasa jagoran na 'yan adawar nijar hama amadu na fuskantar barazanar rasa 'yancinsa na shiga zaben 2021 idan aka dubi wani sashe na sabon kundin zaben wannan kasa Dr. Abubakar Ahmadu Hassan shine shugaban kungiyar masanan dokokin tsarin mulki a Nijar. Shi kundin tsarin na jamhuriyar Nijar na 2017 a Aishi na takwas ya kwatanta da cewa duk wanda ya zamanto aka ma hukunci kamar irin na Malam Muhammadu na ɗarmin kamar yari a shekara guda kuma ba a yi rehabilitation shi ba ba a iya mishi girgam lokacin da za a zaɓe barantana shi ya zamanto dan takara. Da kenan 2021 da lahiya takarar malam hamu amadu abu ne mai wuya wannan kotu ta amince kenan dai a siyasance eh, an san akwai matsala yanzu game da makomashi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Ra gaishe ka Sule. To bayan shirin yau muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana kan wannan al'amari na siyasar jamhuriyar Nijar. A shirin na yau inda Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu suke ci gaba da dambarwa akan wannan siyasar ta ƙasa tasu musamman kan shekaru bakwai na hawan mulkin shugaban Muhammadu Yusuf. Za mu tashi ne daga zargin da shi dudun yake a can baya a ƙarshen shirin makon jiya. ne cewa wai yanzu doka ai ba ta aiki ma a Nijar domin cikin masu karya ta ma har da mutane manya shugabanni. Shari'a ake yi jama'a ta ce ba ta yarda shi ba. So nawa so nawa nan ina zuwa shari'a aka yi nan saurara nan aka yi aka yi shari'a a maraɗi za mu yi zanga zanga gwamnan maraɗi ya ki bin wannan umarnin shari'a. Nan aka shari'a ta huddo shari'a aka yi zancen TV labari aka zo aka aka shari'a ta ce a ji a buɗe wannan suna da gaskiya aka ki bin wannan umarnin kake cewa mu talaka mu bi wannan umarnin kana tsammani waɗanda suka ƙi bin umarnin gwamnati wanda suka ƙi bin umarnin shari'a alƙalin shari'a wannan mutane kake son talaka su musu biyayya don haka nan mu ba zancen wai ba ne, mun yarda mu tsararu ne amma wanda yace shi mulki zai irin na na Umar to ya kamata ya huto mana zancen mulkin na Umar hutowa cewa a'a wa'yan Nijar nan wanda suka hoto minority ne wato tsirarru ne da harshen Hausa yaya ma mutumin da yake mulkin jama'a zai bambanta waɗannan nashi ne waɗannan ba nashi bane ba zai saurara wanda ba ana maganar rinjaye ne alhaji zancen rinjaye ai da me yasa aka doka a cikin dokar ƙasa constitution babu zancen ayar doka wanda ta yi zancen yan adawa babu ayar doka wanda ta ce idan talaka bai da bai hutu ya faɗi ra'ayinsa babu akwai ai ba zauwa suke da ƙarfin mulki ba zauwa suke akan cewa an zaɓe su duk da ba zaɓe su ba wannan constitution ɗin talaka Nijar ne jefa ƙuri'a ya zama shugaban ƙasa amma alhaji ana gani kamar ku bangaren ku na yan adawa saboda kun kasa ne zuku kuke kamun kafa da kungiyoyin me muka kasa ba shi muke ba ake zo ana liƙe mu jiya na hutu daga shari'a shine muke yi ra'awan abin da ya kama mu abin da ya dace mu yan adawa shine muke yi amma bai hana ba a kama mu a makure mu a kai mu gaban kotu a ce sai mana shari'a akan abin da doka ta sani eh, Haji Asumana ana kwatanta mulkin ku mulki ne na nuna ƙarfi da yaji saboda kuna da rinjaye a majalisar dokoki ku ci karanku babu baka don abin da ke so da kai alhaji yusuf wa'annan mutane ba su shirya ma adawa ba ta zan cilas ne gare su ka san cilas ba su shirya ma adawa ba ai ai wannan haukar da suke yi ta neman yadda za su yi su kada gwamnatin nan ne amma ai shugaban kasa ya sha kira gare su su zo a yi milki ai haba malam ina zuwa haba in gaya maka wa'anda aka yi kira gare su an yi kira gare su kuma sun karba wato da na gaya maka wa'anda aka yi kira gare su an yi kira gare su kuma sun karba su zai su yi adawar ai mun Houston adawar ita kuma da muka yi ta ita kuka iya ai ba haka muka zara kamar mulki kuma ku iya shi ba ka lura amma yau wannan adawa ita kuka iya ta yau shugaban kasa Isu Muhammadu alhamdulillah shekarar shi bakwai yana mulkin kasar nan sannan 'yan ƙasar nan sun gode wa Allah sun gode mai Isu Muhammadu za ka saurari irin su dudu kamar dudu da ire-irensu suna taban kaura ka lura amma ba ta da amfani. Ɗazu ka yi magana cewa abin da ya sa dalilin ku na ƙin tattauna da su ƙungiyoyin fararen kuna mm. saboda kun ga 'yan siyasa tare da su. Kwarai suna ma ke jagorancin su. A zamanin ta zarce kuma kun kulla kawance da ƙungiyoyin fararen hula. Zamanin ta zarce kacce. Yanzu zamanin zamanin ta zarce ne. Wani doka isu ya taka isu bayan zaɓe. Eh. Lokacin shi ya kai ya ce zai ta zarci amma ana magana kokowa ce ana iya zancen waccan kokowa da mun attention waccan kokowa da mun kai ta duniya ce gaba daya akwai in european ciki akwai oni ciki akwai siriyawa eh, ciki akwai niger ciki akwai yan adawa ciki akwai yan majalisar shi eh, sandika ciki akwai kowa da kowa mai wagga kokowa ƙazai ta ƙarya ce ta ƙarya ce saboda mutane ba su da abin da za su gora ma shugaban ƙasa shi yasa aka komo bisa wannan doka ta kasafin kuɗi mutanen da suka yahe masu bashi wanda mu muka kokowa a yahe shi ka lura lokacin nan party socialist <laughs> goma sha biyu ƙasa goma sha biyu party socialist ke ikon mu muka yi kokowa a yahe amma kuna buƙatar kuɗi ka yahe wa manyan manyan kamfanoni haraji ba a yahe ba manyan kamfanoni haraji ba doka ce kamfanoni sun ɗauke alƙawari za su gina kansoshi za su gina likitoci za su yi ayyuka na ci gaban karkara saboda haka gwamnati tana bin wannan zance sau da ƙafa za a yi akwai kungiya ta irtp wannan kungiya wadda ke kula da harakar eh, eh, telefonik da sauransu za ta bi sau da kafa duk telefonkin da an kai kasar ga duk lambar da aka kiranya akwai ta hannun gwamnati mun sani babu zancen cuta sai shi san tashi hankali in baka san abu ba bincika ka sani alhaji za mu komo kan batun shirye-shiryen zaben shekarar 2021 mm. a yanzu haka dai an lura cewa akwai baraka tsakanin ku jam'iyyun da ke mulki na mrn musamman ma kan batun shirye-shiryen wannan zaben kama daga batun kundin zaɓe inda ma aka samu ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke kawancen da ke mulki kishin ƙasa wacce ta fitar da sanarwa ta nuna rashin gamsota yadda ake shirye-shiryen wannan zaben kan bagana shi wannan kundin. A gani na wannan kuskure ne na wannan jam'iyya. Paske wannan dai tsare-tsare da kundin zaɓe wanda a cewa kwada da electoral dukkan dibitoci na majority a majalisa sun yi botan shi ana iya ce kenan daga ciki daga no daga ciki hadda jam'iyyar kishin kasa yanzu dai ta tabbata cewa baraka ta kunno ba baraka bace no ba baraka bace jam'iyyoyi na ah, siyasa Allah kenan ka lura jam'iyya ai kowace jam'iyya tana da yanci ba jam'iyyar da aka tauye ma haƙƙi ta faɗi ra'ayinta bisa abin da ta gani. Haji Dudu eh, zaɓe na kan kamawa. Eh, ga shi babu wakilcin ku a ɓangaren hukumar zaɓe mai zaman kanta. Ba ka ganin watakila idan aka tafi a haka jirgi zai taya barku a tasha. To a gaishe ku kamar da muka ce muna da shiri ɗaya tilau hadin da ya rage mana akan wannan muhawara ta jamhuriyar Nijar kuma muna kammala shi za mu sake komawa Najeriya insha Allah. Kamar kullum muna godiya ga su bakin namu Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma shi wakilinmu Yusuf Abdullahi da ya shirya kuma ya jagoranci muhawara din. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington. Huta lafiya.